Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma sittin Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu biyar sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana za a kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa da shirin hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji takun saka da aka shiga tsakanin kungiyoyin motocin sufuri a Bauchi da kuma hukumomin kamfanonin sufurin gwamnati da aka fi sani da Yankari Express. Sai kuma waɗansu ƙarin rahotanni Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi Daula Salim kuma ta gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan Amurka na wannan mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. amurka ta aza ta kunkumi a kan wasu 'yan kasar saudi arabia goma sha bakwai saboda zargin su da taka rawa a kisar dan jaridar saudiya na jamal kashogi wadda aka kashe sha ofishin jakadancin saudiya a istanbul waɗanda takunkumin ya shafa sun hada ne da saud al-khatani tsohon babban hadimin yarima mai jiran gado muhammad bin salman da kuma babban jami'in ofishin jakadancin muhammad al-taibi sakataren bitar malin amurka steve mnuchin ya faɗa a wata sadarwa a jiya alhamis cewa ɗaiɗaikun mutane da suka auna kuma suka kashe ɗan jaridan waɗanda suke zaune a nan amurka za su fuskanci jan kunni za a aiwatar da takunkumin ne ƙarƙashin dokar da ke eh, na take haƙƙin bal'adama ta duniya wanda aka yi wa lakabi da su don wani dan kasar rasha sarage manisky wacce ke auna mutane da suke aikata mummunar take haƙƙin bal'adama da masu cin hanci da rashawa sai dai mutane sun bayyana al'ajibinsu ga wadda matakin da amurka ta ɗauka na ba sabon ba a kan 'yan ƙasar saudi arabia munincin ya kuma ce washington za ta ci gaba da neman gano abin da takamammen abin da ya faru kuma waɗanda suke da hannu a cikin wannan kisar kashugi a watan da ya gabata a hukunta su. adadin mutanen da suka mutu a cikin mummunar wutar daji a arewacin california ya kai mutane 59 yayin da hukumomi ke ci gaba da neman gawarwaki da dama waɗanda suka bata bayan wutar yanayi a arewacin california ya taimaka wa masu aikin kashe gobara. hukumomin sun ce yanayi mai sanyi da aka samu ya taimaka wa ma'aikatansu suna yin nasara a aikin da suke yi na kashe kubaran wanda a hali yanzu sun kashe kashi 40 cikin 100 na wutar wannan wuta ita ce mafi muni a tarihin jihar inda ta laƙume faɗin kilomita 570 a garin paradise kuwa wutar ta laƙume yankin baki ɗayansa a wancan mako lokacin da wutar ta tashi ɗaruruwan mutane da karnuka ne suke neman gawarwaki da suka ɓuya a cikin toka jama'an sun ce gwajin kwayar halitta da za a gudanar cikin gaggawa zai taimaka wa iyalai su gano gawarwakinsu gwamnan california jerry brown da sakataren harkokin cikin gida na amurka ryan zink sai kuma shugaban hukumar kai daukin gaggawa na tarayya brook long sun ziyarci wurin a shekaran jiya laraba brown zink ya ce canjin yanayi da fari su ne suka haddasa wannan mummunar gobaran yayin da kuma yake kashe kashedi cewa kada a ɗora laifi akan wani ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen wasu na murya amurka birnin washington dc sakataren tsaron amurka jim martins ya ya yanke tallafin ɗaruruwan sojoji da amurka ke baiwa afirka saboda ƙasar ta yi amfani da tallafin wurin yaƙi da rasha da china waɗanda wannan abin zai iya aikuwa nan gaba mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon navy commander candice trash ya faɗa wa muryar amurka cewa wannan matakin zai yanke akalla dakarun yaƙi da ta'addanci 700 a afirka ta yamma adadin ya kai kashi goma cikin ɗari na rundunar haɗin gwiwa da ke nahiyar afirka sai dai a ce wasa babu wani abin da zai sauya a ayyukan soji a libya da somaliya da kuma djibouti da aka yi masa tambaya ko rage yawan sojojin yana da alaka da harin da aka kai wa sojojin amurka a cikin watan oktoba shekarar 2017 a jamhuriyar niger inda aka kashe wasu sojojin amurka guda hudu wani jami'in sojan amurka ya ce wannan mummunan harin bai shafi wannan shawara ba ya ce ya salima ana kan tattauna wannan batu ne kafin aka kai wannan harin ji jami'in to a gaida baba yakubu makeri da karanto labaran duniya Bari mu buɗe wannan babi a ƙasar Ghana inda aka gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2019 da ya kunshi shirin gwamnati na farfado da layin dogo da ya mutu sama da shekaru 50 da suka gabata. Wakilin Ridwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani. A jawabin nasa na bana wadda ya rinka samun damuwar abokar adawa da kuwarsu shiwa da sauransu akan duk abin da basu dace da shi ba kamar da yadda aka saba yi. Ministan ya taɓo kusan duk fagagen tattalin arziki kama daga karfin tattalin arzikin ƙasar matsalar haraji zancen albashi man fetur wutar lantarki aikin yi kiwon lafiya hanyoyin mota da dai sauransu. Akan makarantar sakandare kyauta da gwamnati ta billo da shi kuwa ya nuna cewar iyayen yara na matukan amfana daga The introduction of free SHS has also provided immediate cash benefits to parents. For a parent of a boarding SHS student, you save 2015 and 22 pence. For a parent of a boarding TVET student, ya ce gabatar da ilimin makarantar sakandare kyauta nan take yana taimakawa iyayen yara wurin adana kuɗi iyayen da ɗansu ke makarantar sakandare na bacci suna adana sidi dubu biyu da goma sha biyar da fasuwa ishirin da biyu. iyayen da ɗansu ke rukuni na biyu na makarantar sakandare na kwana za su adana sidi dubu biyu da ɗari goma sha biyar da fasuwa ishirin da biyu cikin shekaru uku uku iyaye da ke da ɗa makarantar kwana za su adana sidi dubu shida da fasuwa arba'in da biyar waɗanda ke lissafi da tsohon kuɗi zai kama sidi dubu sittin wadda ya kama sidi miliyan ɗari da ashirin in kana da yara biyu wannan ne shaida na gwamnati da ke ji da mutane a matsayin tsakiyar ci gaba minista ya kara da cewar ba su tsaya a nan ba domin sun kara kudin ciyar da yaran makaranta kyauta ya ce we increase the school feeding program for 1.6 million children Mun ƙara kuɗin ciyar da yaran makaranta daga yara miliyan ɗaya da shida zuwa yara sama da miliyan biyu da hudu. Kuma mun ƙara kuɗin da ake kashewa kan yaran da sama da kashi biyar a ɓangaren ciyar da marasa galihu kuma mun ƙara gidaje ɗari da hamsin. haka kuma mun ƙara kuɗin taimakawa na ƙasassu da kashi biyu da ɗigo biyar sai dai kasafin kuɗin bana ya yi tsawon da ba a taɓa samun irinsa ba redwan allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida redwan da maraicen jiya alhamis ne aka kammala wani taron ƙasa da ƙasa na wuni guda a kano kan matsalar yakin na sari kanoke da tarzoman mayakan boko haram a najeriya inda masana da ƙwararru kan harkokin tsaro a ciki da wajen najeriya da kuma malamai da sarakunan gargajiya suka halatta dr muhammad babangida na Jami'a bayero kano shine shugaban kwamitin rubuta takardar bayan taro kuma ya yi wa wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ƙarin bayani dangane da abubuwan da aka cimma da kuma shawarwari da mahalarta taron suka bayar an bayar da shawarwari da dama waɗanda suka kunshi buƙatar samar da wata rumfa ta malamai waɗanda za su rinka zuwa su haɗu su fitar da fatawoyi a kan matsalar da ke fuskantar wato wannan al'umma tamu maimakon ya kasance a ɗaiɗaikunsu su suke bayar da wato fatawoyin nan ya zama da cewa sun zo sun haɗu a ƙarƙashin wata rumfa sun dubi matsalar da ke fuskantar al'umma sannan su bayar da fatawa wadda take ta gama gari sannan kuma an yi la'akari da cewa akwai buƙatar a haɗa wato ƙarfi da ƙarfe wuri guda tsakanin malamai sarakuna jami'an tsaro al'umma ga baki ɗaya ta yadda za a jaddada fahimta ta ainihi ta asali ta addinin musulunci a bisa koyarwar da malamai magabata suka yi na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an ja hankali akan cewa lalle da buƙatar gwamnati ta tashi tsaye kwarai da gaske wajen tabbatar da hukuma wadda daman yanzu majalisa ta riga ta zartar kuma da ake ce da ita north east development commission domin dawo da waɗanda suka yi gudun hijira wuri guda sannan kuma a bi tattali a bi diddigin matsalolin da ke fuskantar su makarantun tsangayu ka an lura suna taka rawa da a baya gwamnatin tarayya ta yi yunkurin inganta makarantun tsangayu na taron ya yi tsokaci game da wannan batu na su makarantun tsangayu kwarai da gaske taro ya yi tsokaci a kan wannan tun ma a wato zama na farko wajen budewa akwai daga cikin manya-manyan jagorori waɗanda suka yi tsokaci a kan wannan an mayar da makarantu na allo da na islamiyya da na a kan cewa kamar su ba komai ba ne wanda da yake mahaddaci ne na alkur'ani ya san larabci ya iya rubutu da karatu sai aka ɗauke shi a matsayin cewa shi wannan yanzu jahili ne saboda bai iya rubutu na boko ba ya iya rubutu ne daga dama zuwa hagu amma bai iya rubutu daga hagu zuwa dama ba saboda haka shi ya zama jahili kamar ana cewa ne karatun addini karatun ƙur'ani haramun to su ma sai suka mai da martani suka ce to boko ma haramun ba da wannan tsokaci kan cewa to hanyar daidaita wannan shine lallai makarantu na islamiyya makarantu na allo makarantu na tsangaya su ma a dawo da su a ba su darajar su a ba su matsayin su ta yadda idan mutum ya haddace alkur'ani yana da karatu shi ma zai iya samun wani matsayi da za a ɗaukaka shi a girmama shi zai iya tsayuwa a zaɓe akan cewa eh ba lallai sai ya kawo takarda ta sakandare ba a'a mahaddaci ne na alkur'ani saboda haka yana da certificate shi ma kuma akwai daga cikin cibiyoyin da suka eh, shirya wannan taro eh, cibiyarmu ta eh, bincike da nazari akan alkur'ani center for qur'ani studies ta jami'ar bayero wannan yana daga cikin manufofin kafata ta yadda za a dawo da irin waɗannan makarantu na tsangaya da alarammomi da almajirai su ma a dawo musu da martabarsu da matsayinsu. To bari mu rufe taskar hotonin nama a jihar Bauchi inda gamayyar masu motocin sufuri masu zaman kansu da na kananan hukumomi suke zargin manajan kamfanin sufuri na Yankari Transport Corporation mallakar jihar da rubuta wata takarda da ta ce gwamnan jihar Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya ba da umarni a karɓe motocinsu waɗanda suka saya da kuɗaɗensu a mayar da su a ƙarƙashin gwamnati kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana. bincike na nuni da cewar sama da shekaru ashirin kenan kungiyar masu sufurin jigilar mutane a ciki da kuma wajen jihar ke gudanar da ayyukansu ba tare da wata tsangwama ba kuma suna taimakawa wajen samar da kudaden shiga wa kamfanin yankari transport corporation a ganawa da manema labarai shugaban haɗakar masu motocin sufuri na masu zaman kansu na jihar bauchi yusuf isa jogo ya ce wannan takaddamar ta kunno kai ne a sanadiyar kawo wani sabon janar manaja da aka yi na farko dai ina so in shaida mu al'umma cewa mu dai kungiyar mass transit da local government muna zanne a ƙarƙashin hukumar yankari sama da shekara kusan 28 yanzu haka muna biyan kuɗi kowane wata ɗaya mu da local government muna ba da rabeno ko muna generator rabeno mu hukumar yankari ba da miliyan ɗaya sai kuma aka yi sabon general manager kwana-kwanan nan wadda watansa takwas ne sai ya rubuta mana kawai takarda ya ce na wai mai girma gwamna ya ce a kwace motocinmu a mai da su hannun yankari ba wata kungiya ko association da ta isa ta sa baki a cikin waɗannan hudan motoci to na ji mamakin wannan a karbi motocin ku hmm. su suka saya muku motocin ne ko kuma akwai yarjejeniyar dama da ku ba su motocin wallahi ba su taba saya mana mu muke sayan motocin mu da kuɗin mu mu muke gyara su mu muke kula da su amma abun mamaki ka ji wani ya rubuta takarda yana karya da gwamna to shi yasa muke so da mun shi gwamnan ya ji sa'annan kuma ya san wani mataki ya kamata ya ɗauka sa'annan kuma daga karshe ina musu gargadi hmm. cewa wadda ya rena tafiyan jaki to zai tafi da ƙasa. nasa ba jin kan batun general manager kamfanin sufuri na yankari transport corporation alhaji sa'idu abubakar ya ce batun ba haka yake ba su suke faɗan haka don su bata gwamnati ko kuma su bata gwamnati ko kuma yarfe amma sun gwada mun takarda to ba haka ake nufi ba su suka amince cewa duk abin da ake yi a wasu jihohi a yi abin da kenan ake yi a yobe abin da ake yi a maiduguri abin da ake yi a yola abin da ake yi a gombe lv ake kiran wani abu za ka kawo ka a mata stika irin na kamfanin da ta yi wannan aiki sannan a manna mata stika kamar na na yankarin ne in a nan bauchi ne ba wanda ya ce motansu da kwace motansu motocinsu ne su za su ɗauki direban su in suna so su za su dinga sabisin motansu su za su yi komi amma abin tana ƙarƙashin gudanarwar yankari abin da ba sa so shine wanda kuma dole ne sai an yi wannan ba za mu amince a ɗauki mota da sunan motan yankari da stika na yankari mutane sun ba da amana rayukansu da rayuwansu a je a sa a mota da watakila tayunta bai cika ka'idoji ba amma md ba ganin su wa'annan abokan tafiya ne suna taimakawa wajen <coughs> gudanar da samun kudaden shiga ma kamfanin da kake kula da shi bai zama cewa don suna contributing wani abu da mu yadda mu yi salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a mota babu watakila mota babu fitila suna overloading a mota suna sa motocinsu ta yi ya kusan mutuwa ko suna contributing contributing din shine su tabbatar cewa za su kare rayukan jama'a in suka yi wannan shi ke zamu amma wannan magana ba komawa baya sai sun bi ka'idojin da aka shimfiɗa musu dole su zo su bi wannan ka'idojin. To sai dai kuma binciken da na gudanar haɗakar masu mallakar motocin jigilar fasinja suna da motoci sama da ɗari uku. a yayin da kamfanin yankari transport corporation na da motocin jigilar fasinjoji kasa da guda 100 ne abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya ana turka turka saboda kuɗi To har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, shirin ya kawo muku hira da hajiya Jummai Yakubu Abdullahi shugabar kungiyar masu man kuli-kuli da ke garin kamgire a karamar hukumar birnin kudu da ke jihar jigawa a cikin shirinmu na yau za ku ji karashin hirar da baraka bashir wakiliyar sashen hausa ta yi da ita inda ta ci gaba da bayani akan yadda taimakon wasu injinan kuli-kuli da suka samu suka taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu kuma wannan da ta shige aka samu ci gaba daga jadan birnin kudu da haɗin gwiwar fadama mm. sai aka kawo mana inji wanda ike shi zai ɗau mayin mm. idan mun soya an markaɗa da na markaɗe mm. da na ɗauka shi zai a jadan birnin kudu da haɗin gwiwar fadama sai suka kawo mana su mama giwa su hajiya aisha eh. su ne jagororinmu suka yi mana lokacin kuma hawa a kawo ita ce malamar gonar mu ba ta rita ba lokacin eh. suka kawo mana aka yi bukukuwa aka yi munna aka yi komai suka kawo mana aka kafa shi a gidan shugaba lokacin muka rasa inda za mu aka kafa to aka kafa shi a gidan shugaba muke aiki da shi mm. sai waɗannan guruf su zo su yi wannan aiki wannan lokaci eh. idan wannan sun kare wannan guru har suka kawo mana jari na dubu ashirin a lokacin eh. da shi muka ci gaba muke muka dora to yaya aka kuka samu ah, tallafi kenan za a ce daga wasu wuraren eh, yanda aka zo kuka bunƙasa gashi nan a to muna yi dai muna sai wasu turawa to an koma dai baya daga baya kamar inda na tsinci kaina a wannan ita kungiya na tsinci kaina a wani hali domin kana aiki da jama'a wani lokacin kai zai kai hakuri to ni shugabancin ma a lokacin sai aka karbe shi daga gona aka aka bai wata shugabancin bayan kin yi gwagwarmaya bayan na yi gwagwarmaya to da aka karbe aka bai wata shugabancin na ce to ba komai na ce Allah ya sa wannan ita tafi alkeri Allah ya bata ikon rike mu eh. to muke tafiya haka amma mun fa abin da nake ni ban fasa ba wanda muke mutum mm. ni zan je in share ni zan wanke kwan fitila in je in sai kana zai rataya in zo in daura zobo in sa a fariza ta ta mijina da yake ta sayarwa sai in ce ka bar min dan wani gun in zuba duk da ba ni ce shugaban ba dama ina shugabancin nake kuma da aka karbi shugabancin ban fasa ba Ya na ci gaba ke ba ke ce shugaba ba nace a ah, to ai so muke kungiya ta ci gaba yanzu in na janye hannuna ku kuka ce ba haka ba kuma ai kin ga kungiya ta watsi muka ci gaba da haka kuma nan yan kungiya muna muna mutum muna mutum he suka ce mu shugabanci sai an dawo mana da shi haninki mm. in ba haka ba to mu za mu fita daga cikin kungiya sai aka da shi sai na ce to me tai muku mm. ai sai an kama ka da laifi mm. da a fitar ka daga shugabanci ya suka ce ke ma ba laifi kika ba ai ba a kama ki da komai ba nace to ai sarauta ce sarkin gari ne ya cire ni ban san dalili ba to amma shi sarauta ce ya cire ni ya bai wata sai na ce to a tafi je na ce kar da Allah kar fitina ta taso mm. muka ci gaba hal yanzu dai ana nan ba a yi sati biyu ba abu sai da dawowa suka ce sunan duniya he an karbe shugabanci yanzu an da miki an da da shugabanci ya aka aka samu tura suka shigo ciki turawa sai suka zo daga suka zo mota shida suka zo kofar gidan mijina suka zauna suka shishiga muna daukar mai muna suya mm. muna gugar gyada muna shikar gyada mm. muna aikatau na gero da dawa sirfe ana kawo mana naira biyar biyar kwano mu daka gashi duk muna yi suka zo suka same ni shekara bakwai kenan da turawa suka zo ta mm. eh. kai shekara bakwai mm. ko zuwan turawa na da suka zo sai suka ga mun ibule da yi mun tankaɗe mm. da rariya eh. mun ebo gyaɗa mun zuba sai suka ce suka muku ci gaba eh sai suka ce a'a to da me za ku suya da wannan redayi he nace i eh, da hi muke suya gyaɗa ta konewa in kika zuba wa gyaɗa redayi kika soya ba ta konewa sai suka ce to su wannan gyaɗa da ake sa a redayi gaskiya su basu gane ba sai suka ce to suka ga mun marmashe ta kuma ledayin ya fice tas gama in kika soya ta da ledayi kika shanya ta bushe to ledayin ta gaba daya ya fice daga cikin ta wannan ledayi karki tsammani ma ki ci shi sai suka ce to ai wannan sai dai a kawo muku ci gaba eh. wannan mu ba ma so a soya gyada da ledayi sai suka kawo mana ci gaba suka tallafa mana da wasu injina wannan shi injin shi ce soya gyadar mm. idan ya soya gyadar ya soya daga baya mm. sai a ebe daga cikin inda ya soya ta soyu fa mm. sai a kai wata firaya mm. ita shine babban inji doza kenan mm. idan aka kai doza ke dau mai yanzu a rana tunda aka muku ci gaba nan kukan yi mai eh, galan nawa ko garwa nawa eh makan yi mai makan yi mai kamar idan aka mada tunkura goma mm. gyada buhu eh. mai bargo fa soyayya eh. ai balariya kin gane idan aka yi to buhu goma za mu dura jarka jarka ashirin da biyu a rana a rana eh a rana kullum kuke yin mai eh kul a ba kullum ba idan muka yi mm. sai mun gyara man an tace shi an sa mar komai an wanke man eh. ya kwanta eh. an dure a jarkoki eh. an ga me aka yi a ina ke sayarwa a idan muka tashi dutse su saya mm. birnin kudu su saya ana kaiwa har kano mm. su zo su saya da kansu ma da su zo su saya nan jahun suna zuwa suna saya miga suna zuwa suna sayan man mu man kuli mu ya ci gaba alhamdulillahi kuna ne a kungiyar eh to yanzu dai lokacin da turawa suka zo suka ce kungiya suke so za su kawo tallafi mutum ɗari suka ce eh, a kungiyar yanzu mu ɗari ne da talatin a cikin kungiya Hajiya jummai Yakubu Abdullahi Kamgira kenan daga karamar hukumar birnin Kudu a jihar Jigawa. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin baraka bashir da ta yi hirar da bakuwar tamu da kuma miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. madalla a gaishe ku yanzu kuma ga dauda salim da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan amurka a wannan mako. Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar LA Times. Inda aka rubuta labari mai take gobara mafi muni a jihar California. Har yanzu wutar daji na ci gaba da ruruwa a wasu yankuna na jihar California ta nan Amurka. Yayin da yawan adadin mutanen da suka mutu ya haura mutane 59 sannan kuma sama da 300 sun ɓace. inda a yanzu haka masu aikin ceto suna kokarin gano gawarwaki a yankunan da wutar daji ta lakumi na jihar California. Tawagar masu ayyukan ceto suna amfani ne da karnuka masu bin diddiki inda gawarwakin suke tare da wata fasaha da ake amfani da kwayoyin halitta na DNA a yankin garin da ake kira Paradise wanda ke da jama'a dubu ashirin da bakwai. Akalla gidaje dubu bakwai ne wutar dajin ta lashe a cikin kwanaki kalilan a garin na Paradise. Yanzu bari mu leƙa jaridar Express ta Maryland inda aka wallafa labari mai taki kotu ta kalubalanci na sabon Attorney General da shugaba Trump ya yi Har yanzu ana ta cece ce a ƙasar Amurka inda a ranar Talatan nan ne da ta gabata. Kotun jihar Maryland ta ce samsam bai dace ba da naɗa macin wutuka a matsayin Attorney General ɗin ƙasar Sun ce shugaba Trump bai bi kundin tsarin mulkin ƙasar ba inda kotun ta ce ya kamata a ce mataimakinsa General Rod Burstein ya maye gurbin Mr. ce. Sai daga ƙarshe bari mu je jaridar Washington Post inda aka rubuta wani labari mai take. Jami'ai za su yi zaben rage hayar Airbnb. Shi dai Airbnb wata manhaja ce da matafiya suke amfani da shi wajen kama ɗaki ko gida da za su sauka a kowane gari suka je. Airbnb ya bambanta da otal ɗin da kowa ya sani shi yawancin gidajen mutane ne da suke zaune a ciki. sukan gyara ɗakunan da ba su amfani da shi sai su rika badawa hayar ga baƙi matafiya jami'in hukumar gundumar Colombia phil mendelson ya ce za su kara haraji mai yawa ga kamfanoni da suke ba da hayan gidaje ga baki masu yawon buɗe ido inda wani bincike ya nuna mafi yawancin kamfanonin ba sa biyan gwamnati harajin da ya kamata sharhin jaridun amurka kuka saurara na wannan makon dole salim daga nan sashen amurka a washington dc ke cewa ku huta lafiya To a gaida daula sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA. Sunana Alhaji Umar Dangara, Chief Grader Protocol Ministry of Kebbi State Nigeria. Ina kira ga mutanen zamfara ku ji tsoron Allah. Ku yi wasa da littafin Allah. Kun ce za ku shari'a da alkur'ani wanda a jagoran wannan ya koma abuja kuma zan da ya auri karamar yarinya ya shirya abuja duk da gene ne ya aski to saboda haka kun wasa da littafin allah mutanen zamfara kutu ba wannan kashe-kashe da ake yi a cikin zamfara ya yi yawa duk bataliyar soja da aka kai na najeriya ba za su yi ko sai kun tuba kun koma allah allah shi ya mu amin ra'ayoyin ko masu saurare sai ku ci gaba da aikowa za mu rika bayyana su yanzu kuma sai labarai a takaice. yawan rundunar tsaro da amurka suka jibge a kan iyakar kasar da mexico ya yi yawan da ba a taba samun irinsa ba a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya alhamis sama da sojoji 5,800 da kuma rundunar tsaron cikin gida 2,100 ne suke aiki a yanzu domin taimakawa ma'aikatan kwastam na amurka don karfafa tsaro akan iyakar da kuma gina gidaje da shawagi da jiragen sama da ma wasu ayyukan taimakawa sintiri akan iyakan amurkan tun da fari da shugaba donald trump ya ce rundunar za ta yi girma mun jibge runduna mai yawan gaske wanda yanzu haka suke aiki akan iyakar in ji mataimakin sakataren tsaron amurka patrick shanahan yana faɗa wa manema labarai a pentagon a hali da ake ciki kuma ɗaruruwan bakin haure daga tsakiyar nahiyar amurka sun isa birnin tijuana da ke kan iyakar mexico bayan bulagurin wata ɗaya domin kauce wa talauci da tashin hankali a ƙasarsu da zamar shigowa amurka To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen baki daya sai kuma can da rana ku ji abokan mu da wani sabon shiri. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da kare a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labarai da solomon abu da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau jim alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu na lafiya da alheri.